Tare da sallama a gare ku da fatan kuna na lahiya da wannan yammacin Juma'a goma sha ɗaya ga watan Maris. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da sha shida. Da kuma ta intanet a voa voahausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita biyar a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. A jamhuriyar Nijar an tsayar da yin zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a ranar 20 ga watan nan na Maris. sai dai kuma gamayyar jam'iyyun hamayyar kasar da ake kira kofa ta ɗauki matakin ƙauracewa zaben ina ma'anar hakan me hakan yake nufi ga siyasa da ma demokradiyyar kasar jamhuriyar niger zaben zai yi kuwa ko ba zai yi ba To a ƙoƙarin neman amsoshi da kuma ƙarin haske da neman sanin abin da ke faruwa a ƙasar ta Nijar, mun gayyato Nuhu Arzika, ɗan gwagwarmayar neman kyautata al'amura a ƙasar Nijar kuma shugaban ƙungiyar Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable MPCR a takaice Za mu tattauna da shi kai tsaye, idan kuna da tambayoyi kuna iya rubuto mana su kai tsaye ta Facebook, ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu domin ku ji bayani akan siyasar ƙasar Nijar. To ko ra'ayin wasu 'yan kasar Nijar kan wannan mataki da gamayyar jam'iyyun hamayya ta ɗauka na ƙauracewa zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu? sunana mahmud abdullahi na leko harkar siyasar nan na ga irin yadda suke ta yadda siyasa ba sun ɗauko ta ba ne a kan lokacin da mu muka san ana yin siyasa wanga yayi nan wanga yayi nan duk inda sun kai ɗorar su yan adawa tun farko da sun kasa akwai wanda suke so a haido musu su jirai kotu ko kuma su ce su ba za su yin kandida ba za su bote ba sai saboda an sako musu mutunan abin da ya cancanta da shi mai yawanci duka botan da sun kai na farko ai shi na an ka zuba ma da a hiddo shi to ƙuri'a ba ita ke hiddo shi ba shari'a ta ke hiddo shi eh, sunana malam al-mustapha hamadu in an ke zaɓe an ke a sa duk takara cikin tsayi guda da zai neman zaɓe gashi na yau president imu shi ɗaya ne ke ta yawo yana ta kamfani wanda ke zaɓe tare da shi sun ta yana kaso yana like har yanzu shi wannan mutunan da yake like e eh, hama amadu har yanzu ba eh, juju ko guda bai zo ya tambaye shi ba ga kanan an kawo ka gaban juju biyu eh, wannan guda ne wannan kuma na biyu yana ya ta tambaye liberté a bashi da duk waɗannan da suke cikin a far in bebe importe su ma eh, da suke ta talala shi ma a bashi kason talala shi ma ba a bashi ba kenan muna ce ba su kicin adalci guda tare da wa'annan da suke kicin a farin bebe importe ni na ji daɗin opposition don ya yasa nake na ji daɗin opposition ina ganin ke opposition ta gwada mana da ba ta yin ba ta haɗin kai a cuce eh, 'yan ƙasar nijar mine ne a cuce 'yan ƙasar nijar a gani na in an yi election da bai yi adalci ba an cuci kasar Nijar tunda mu ne ake kallo nan kasan waje mu ne suke nan kallo suna na mamman nasiru za a iya samun gyara in mutane suna iya gane junansu wanda yake iya gyara kasa haka ya kamata a yi domin in ka diba zaben gada ake yi bai taba zama banza ba kuɗi ne ake zuba ƙasa ta kwashe kuɗi ta zuba don saboda ai harka zaben ga idan ba su je zaɓe ba aka je aka yi wannan eh, zaben gwamnati shi kaɗai ko ko aka yi kin zaben duk dai asara kuɗi ne za a yi kenan gara su yi hankuri hakanan su je in Allah ya cije su sai su samu in kuma can suka samu alhamdulillah sai a zamna duka gaba ɗaya a yi kishin ƙasa ni a inda ma ga kofa sun yi ba su yi dubara ba da ma suka ta yi zagayen na harin dan me sun kaki cato sai an sako hamma a gani na ma kai takan yi ganin suke hamma ba shi ne ba zai zowa na biyu don haka ne sun ka tahi zagaye na harko yanzu da ya zo na biyu kenan sun ga kama musamman sain umaru ya kamata a ce sain umaru shi ne eh, na biyu a ra'ayin kowa da kowa sai aka yi bazata hamma amadu cikin kaso kuma ya zo na biyu amma ba zai hana komai don saboda ai shi da kan ce ko gidan kaso yana iya ba wani abu ne ba lokacin da aka zai gai na harko kenan sai a ci gaba wannan harkar siyasa ce a gani na duka eh, ba a ciya su hukumi ba su lahi ba a ci hama bai lahi amma zaman shi gidan kaso ba zai kaci kasu don saboda zagaye na harko ma da yi shi gidan kaso yake na isa garba abdu abinda muke so ga 'yan siyasa su haɗa kanunsu su aikin ƙasa yadda ya kamata sabili da nan mu nijar ba mu san wani abu tashin hankali ba to da misali idan akwai tashin hankali abin da zaka ci ma sai gare ka da kwakwace hankalin ma ya aka ida baranta kama babu kwanciyar hankali tunda magidanci ya tashi bai da kwanciyar hankali babu kwanciyar hankali ga iyali ga wani abun nan munan kasan mu ba dai san ba mu san wani tashin hankali ba a aiki su da kanun su aiki ƙasa ta ci gaba su iya ganewa fa kasa ga akwai ayyuka da dama ba wannan cikin siyasa ya kamata su a kanun su ba akwai abubuwa da dama wanda ya kamata aiki ne ga tukudu gaba gare su ko rabi mu ci ba su dibi kasashen sauran kasashen makwabta mu kama hannunsu ba nan akwai wasu kasashen mu nan makwabta a doka kamar su mali ko kuma su burkina ta daga nan ake abu aiki musu komi amma yanzu idan muka waye gari muka duba ba wani abu suka himu kasashen nan idan muka waye gari muka duba kasashen nan musu himu ta Nijar. Zaɓe zuwa dipitoci shugaban ƙasa kwansaye maza da mata. Amin Allah shi yarda. Zaɓe ba wada ba. Zaɓe ba wada ba. A To, kamar da muka shaida muku yanzu haka dai muna tare da Nuhu Arzika dan gwagwarmayar neman kyautata al'amura a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma shugaban kungiyar Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable MPCR a takaice Jamila ka mu ci gaba. Masa waɗanda ke biye da mu yanzu haka a Facebook suna ta tambaya wai da gaske an saki Hamma Amadu. Mm. Ba gaskiya ba ba a saki Hamma Amadu ba saboda da kun saurari shirinmu da ya gabata wanda Ladan da Mahmud Lalo suka gabatar. akwai hirar da aka yi da malam mamman sani wanda shine babban magatakardar jam'iyyar modern na ta hamma amadu kuma shine kakakin musamman na hamma amadin a yakin neman zaben da ake ma shine yake magana da yawun hamma amadu mm. ya tabbatar da cewa ba a saki hamma amadu ba hamma ba shi da lahiya za a kai shi asibiti dai amma ba saki ba ne bayani kenan Halo, Malam Nuhu Arzika, salamu alaikum. Assalamu alaikum, salamu alaikum, kina lafiya? Lahiya, halo, kana jin mu? Ina jin ki kwarai da gaske. Yawwa, to da farin harko dai muna godiya da ka karɓi wannan gayyata ka zo kai mana ƙarin bayani game da wannan dambarwar siyasa da ke faruwa a ƙasar jamhuriyar Nijar. amma ka muhara tattauna malamin wannan kungiya ta promotion mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable na tabbata masu sauraron mu a Ghana kamar da suna so su san me hakan yake nihi kuma kamar me makasudin wannan kungiya wani irin aiki take yi to lalle wannan kungiya ta mu ita ce haɗin gwiwa na 'yan ƙasa masu aikin hula domin kishin ƙasa da kokowa ta kare ƙasa da mutuncin ƙasa da kuma mutuncin al'umma ƙasa musamman shine a e, aikin da muke yi na kokowa kare hakkin na adam da kuma tabbatar da demokrasiya ingantatta mai kyautata rayuwar ɗan adam da kuma mutunta ƙasa. Mm. Yauwa, to Malam Nuwa Arzika gashi an yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki zagaye na harko aka zo kuma aka tsaye da ranar za a yi zagaye na biyu ana ganin kamar za a yi zaben kwatsam sai kuma ga gashi gamayyar jam'iyyun hamayya kamar sun janye daga wannan zaɓe da za a yi ranar 20 ga wannan wata ko da yake akwai wasu bayanan da suka nuna cewa ɗan takara yana da kwanaki uku ya janye takarar shi amma ga dukan alamu hamma amadu bai janye takarar shi ba su kuma gamayya sun ce su ba za su zaɓen ba me ake ciki wani bayani za ka yi wa masu sauraron mu Eto eh, to alhamdulillah na gode miki ina fata Allah ubangiji sarkin Sayota mai kuwa mai komi ya iya muna kuma ya kama muna kuma ya kare mu ya kare ƙasa ga tamu ta Nijar daga eh, minahici da zalunci da ha'inci da yaudara na waɗansu mutane wanda son rai da son kai ya yi ma katutu a cikin zuciya. Amin. Na ko dai yana da kyau a matsayinmu na 'yan ƙasa mu duka mu da mu kai kokowa domin a yi kokowa ta demokrasiya ingantatta ma'anar demokrasiya dama ce aka ba 'yan ƙasa domin magana ƙasa a yi da su kowa ɗan ƙasa ko menene matsayinka a cikin ƙasa kana da 'yancin maganar ta yi ƙasa a yi da kai magana ta rancen kuma ta da al'amuran ƙasa aka ce wajibi ne eh, al'umma ita ke da iko a hannunta amma tun da ba a iya yin ikon kowa shi kama a zo a yi gaba ɗaya don shi ake zaben wakilai na ƙasa shine ƙuduri na shidda na kundin tsarin mulki namu na ƙasa ya ce hmm. eh, al'ummar ƙasa ikon nan nasa da take da shine take zaben wakilai wanda ta gaya sun dace su wakilce ta domin su yi aikin nan da kundin tsarin mulki ya tsara unhwanin ƙasa da al'umma kasa mm. ba ana yin zaɓe ba ne dan wani mutum ko dan wani farti ko wani gungun farti ana zaɓe domin a ba al'umma ƙasa damar ta zaɓi 'yan ƙasa a cikinta wanda sun wanda sun al'umma sun gani ya dace su ba shi haɗin kai a zaɓe shi ya yi aiki cikin kundin tsarin mulkin ƙasa an daidaita aikin da kowa ya kamata a yi daidai eh, wa'adin da ya dace a ce zai wannan aikin. Mhm. Musamman cikin wakilai na farko akwai shugaban ƙasa ana zaɓe na shugaban ƙasa domin a ba dama duk wanda yake da niyya da guri na sauyin shi wannan aiki na shugabancin ƙasa akwai aikin shi duka an sanar da kowa a cikin kundin tsarin mulki kasa menene aikin shugaban kasa kuma ya ya kamata shugaban kasa ya yi aikin mi ya wajabta gare shi mi ya ake shi kuma akwai yan majalisa su ma a matsayin su wakilan al'ummar kasa ba wakilan farti ba ko wakilan jiha ko gungu ko wani kawance ko wakilan wani wata kabila wakilai ne na kasa in kana da matsayin da fite Allah ya ce doka ta ce a ciki in kana da wannan matsayin ka zama wakilin jama'a gaba ɗaya wakilin kasa kuma kowane ɗan kasa yana ƙarshen kai aiki na kasa a can zauren majalisa yadda doka ta tsara mhm. amma abin da yake abun bakin ciki a nan halima mm. Halima kina cikin wanda muka yi kokowa tare da ke lokacin da muka fara wannan kokowa a yi demokrasiya a Nijar. gurin da muka sama gaba Nijar a yi demokrasiya ingantatta nagartatta mai ba da dama a yi aure da dokar kasa ta tsaida da kuma tsarin kasa ya tsaida don a yi tsari don unwanin al'umma ba don unwanin mutane gungu-gungu ba. sai aka wayi gari yau gashi mutane sun kawa jam'i yau um, an sauran nan shi ne ya sa mutane ga dokoki ana ji ana gani yadda suka tsara abin da ya kamata ya halima sai gani an kawace an mai da dokoki daban yau anu yau no arziki Yawa yanzu wannan mataki da gamayyar 'yan hamayya suka ɗauka na ƙauracewa wannan zaɓe me yake nihi ga demokradiyyar ƙasar Nijar wannan zaɓe za a yi shi ko ba za a yi shi me ke faruwa wani bayani za ka yi mana mu gane da mu da masu saurare. a cikin dokoki na ƙasa na shirin zaɓe babu inda an ka ba da dama ɗan ƙasa da ake cikin zaɓe ce ya ɗauki eh, ya ɗauki niyyar shi dakatar da shiga cikin shirin zaɓe babu don can suspension zaɓe ko ka shiga ciki ne ko ka ƙawace kuma haƙi ne na ɗan ƙasa na ya shiga kuma haƙi ne na ɗan ƙasa na ya ƙawace. kowane dan kasa na da izinin ya ƙaurace ko kuma hakin shi ne in yana son shiga hakin shi ne a bashi damar shiga amma akwai sharuɗa ko gani ya shiga yanzu matsalar da muke da ita nan ƙasa ga ta gani a wani ake ta ake eh, juyawa ana gana domin a huda mutane a huda hankalin mutane bisa wata magana da ba ita ba tun da ga dokokin ƙasa ga su yadda suka tsara ga abin da suka tsaida ga abin da ya kamata a yi ga abin da an da izinin a yi ga abin da an ka hana a yi ga abin da an ka ce a yi kuma yana da incin ko a zamanto matsala iri uku suke matsala ta farko tana ya zamanto Allah ya mutum cika cikin lokacin kenan dole za a eh, za a sake shi ce kuma suke mashi goron baya ko mm. kuma riga gungun fartin da suke mashi goron baya amma in za a cewa a shaye inci shi yake da shi sai kuma in ya ba wani mutum wanda yake mashi wane da suna rana wakilce ka ka je ka yi abu kaza da sunana mm. to lokacin nan ne za a aiki da abun da wannan mutum ya wadi da sunan shi akan an sani da shaidun shi ya ba da izinin a yi da sunan shi aiki bai nuna ba yadda ya kamata a yi shi a nan Nijar. Mm. A waɗansu kasashe musamman a waran shi an nuna cewa ko da an samu dambarwa wanda ta hana a ce ba a samu dama an kai zaɓe ba aka samu wake shugaban ƙasa a eh, sabo kamin lokacin ya kai na wa'adin mai ci to lokacin na an ce lalle ya zo ƙarshen wa'adi amma yana iya ci gaba da matsayin shugabanci sai lokacin da an Eh, eh, eh, yawa nuhu arzika nuhu arzika yawa nuhu a Nijar ma ana gudun kan hakan ta faru saboda akwai bayanin da ya nuna cewa ranar ɗaya ga watan Afrilu wa'adin shugaba Muhammadu Isu zai cika. To idan ba a yi zaben nan ba kuma aka zo wannan wa'adi ya cika kaka kenan. Saboda haka za a yi wannan zaben ko ba za a yi shi ba. Yau ai shi ne ke sa ga gani ga hali in mutum ya dibi yadda tahiyar take ko ta kisa gyan mutane 'yan siyasa kawai kenan eh, za a shiga wani hali da wani matsayi shine waɗansu cikin 'yan siyasa in kiji maganganun su da kalamun su akan wannan guri gare su amma abin da dokar ƙasa ta kwatanta mutane sun fara zancen cewa ana na ana yi ba a aiki da waɗansu wa'ayi da kaza da kaza ba to nan Nijar abin da ya kamata kowa ya riƙe dan Allah kuma mai yi yayi dan Allah aiki da gaskiya mm. doka ta ce in za a zaɓen sabon shugaban ƙasa in karshen wa'adi na na shugaban kasa ya kai domin a samu eh, sabon shugaban kasa kuma ga cikin kunnin tsari na mulki an nuna cewa eh, ƙuduri na 48 eh, aikin zaɓe na shugaban ƙasa a Nijar ɗauke ta eh, za a yi kwana arba'in kamin ƙarshe shi an ma'aure aka ɗauki and ashirin ga wata wannan mulki na mu kwana goma sha biyu muna nan muna nemo abinda za mu kawo suka da zaɓe eh, don kotun koli ta aiki da sukan mu domin ta yi yanzu to Malam Nu ga tambayoyi suna shigowa ta Facebook akwai wani Aliyu Sani ga dukkan alamu daga Najeriya ya rubuto yana cewa gaskiya ni ban ji daɗin yadda siyasar Nijar ta zama irin ta Najeriya ba. Ga kuma Muhammad ɗan India wanda shi tambayar da ya ce ai maka ya ce Profesa Attahiru je ga tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya ya kai ziyara ƙasar jamhuriyar Nijar. kamar ga kungiyarku ina ma'anar wannan ziyara da jega ya kai kasar jamhuriyar Nijar me hakan yake nihi a gare ku eh to alhamdulillah lalle eh, wannan tabbat ne eh, a tayo professor a jega ya zo a nan Nijar domin eh, ya kawo ziyara a ƙasar mu kamin ya zo ma shi da kanshi wanda ya abun nan ya shiga kambacin shi bayan zaɓe wanda yake shugaban INEC din a yau din nan shi ma sun zo nan sun yi sun yi tawaga sun zo kamin a yi zaɓe na zagaye na hoko kuma ya sun ka bada bayanin cewa in Allah ya tsaya da shi ma a tayar riga da kanshi ya ce a matsayin shi na tsohon shugaban INEC na Najeriya yana son kawo ziyara a Niger domin eh, su tantanta su tattauna da mutanen INEC na Niger domin yana iya ci ga irin kokarin da ga irin eh, eh, experience din da yake da eh yawa malam nu lokaci ya fara daga mana hannu ina ma'anar ina ma'anar wannan ziyara gare ku kuma ina gani kamar me kamar haka nan ne tunda lokacin da ya zo ya haɗu da su ko ya haɗu da sauran yan farti farti ya yi da su a jan ya kwatanta musu irin matsalolin da suka wuskanta a Najeriya irin zaɓe To masu saurare abin da ya sawaka kenan kun ji tattauna da muka kai tsaye da Nuhu Arzika dan gwagwarmayar neman kyautata al'amura a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma shugaban kungiyar MPCR wato Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable a ƙasar Nijar. Duka duka iyakacin shirin kenan yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Jun Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da Mr. Vasco wanda shine injiniyan mu da kuma waɗanda suka biyo mu ta Facebook kamar Mustapha Danjuma, Inosan Magaji daga Grenoble, France da Muhammad dan India da Idris Muhammad Fage da Haruna Abubakar da Abdul Gregor waɗanda muke magodiya sosai sai ranar Litinin idan Allah ya nuna mana.